Rikicin ya barke ne tsakanin makiyaya da manoma a karamar hukumar sakamakon zargin da su manoman suka yi na cewar makiyayan sun kora dabbobin su haye cikin gonaki tare da yi masu kace-kace da albarkatun gona. Inda tun da misalin karfe tara har zuwa karfe hudu da rabi na dare ne ake ci gaba da hayaniyar tsakankanin manoman da makiyaya sakamakon kuma hayaniyar ya haddasa macewar mutum goma a yayin da yanzu haka wasu mutum bakwai suka ji mummunan rauni. Malam Salisu Sulai shine magajin garin karamar hukumar Alela da ke cikin jihar Takwanni. sanadiyar waɗan binan gona ta an ka zo da an ka cinta wasu yanka tarsuwa a sun ka sai dare sun ka sake sake to kaji abin da sake don mutanen gari suka ji sama da su so sun ka ɗanyi hudda ko da an ka zo an janye kenan lati za su ka to a koma gari kada a kawo ta tana tun da abin da riga ya kare akwai wasu makiya wasu ko kwantar sun ka fara bugun mutane suna so tsaron mutane mutum goma sun karsu mutum bakwai sun kai mummunan rauni wannan an kai galmi mutum shi zaka samu karamin rauni wanda an kaji a likita alida. Rikicin na barkewa ne a jihar Tattawa wacce take da matsayin jiha mafi karfi da yawan makiyaya da manoma a fadin kasar ta Nijar wanda wani bi rigingimun ke haifar da mai da hannun agogo baya kan fasahohin tattaunawa da fahimtar juna tsakankanin makiyayan da su manoma wanda shugabannin su suke yi a ko da yaushe. Malam Lumsa Dalol shine shugaban kungiyar makiyaya ta jihar Tawa. Yanzu kaman mutum sai ya tai sai ya yobanna. In ya yobanna yanzu tana yi wa si wadda yi ɓanna ma ba ka ganin si kuma sai ka gamu da wani ko ba si yayi laihi ba sai a kamo si sai a kamo si sai a kawo to in an ka zo gaban hakuma dole sai ya biya kai in kai ce ba ka yi laihi ba kuma ba a yarda kuma ni cikin abubuwan nan duka ban kira da a gare ni daga yau na kira da hakuma da kowa da kowa da ƙungiyoyi da sarakai duka in an kai wannan abu kar a tsaya a yanke hukunci nan a tai a gano bannan inda gaske na to kowane irin kokari ne kwamitin sulhun ta rigingimin da ke kunno kai tsakanin makiyaya da manoma yake yi kan wannan batu aliyu isufu sakataren dindindin ne na wannan kwamiti eh kamar burtulan namu hallo manoma kuma suna nome su wani wuri sai ka iske eh, sun nome su kwata-kwata wani wuri kuma su sun gicce su ne don saboda mi kamar a lokacin shigowar damana wannan manoman eh, makiyayan namu in sun zo lokacin nan ko ina suka iya raba su samu su hita su ta yi ƙasa kiyo kamar eh, azawak kenan wannan eh, tahiyar da suke yi lokacin shigowar damana ba ɗai ba ne da komosu in sun ka komo annan kuma sai ka iske ma wani bi su makiyayan ba su biyo hanya bale su ce su ɗauki burtula su hita kuma in sun ka zo ko da an ce musu su zakanta ba a suke gonaki ba sai ka iske eh, abin ya zama matsala. A makon jiya ma wata hayaniyar ta barke a tsakanin makiyaya da manoma a garuruwan Afalla, Barmu da Takanammat inda manoma suka farma makiyaya sakamakon tura dabbobinsu da suka yi a cikin gonakin. Amma sai dai cikin ikon Allah ba a samu hasarar rayuka ba. Duk dai da kokarin da mahukunta suke yi a wannan fanni, yanzu haka ana ci gaba da samun rashin jituwa tsakanin manoma da makiyaya waɗanda su ne suka fi yawa cikin al'ummomin ƙasar ta Nijar. Abdullahi Mamman Amadu, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yamaya Jamhuriyar Nijar.